كداب ال فرعون والذين من قبلهم كذبوا بايات ربهم فاهلكناهم بذنوبهم واغرقنا ال فرعون وكل كانوا ظالمين شأن ودنن كافري كمر شأن ونسني daga cikin waɗanda suke kafircewa Allah kamar mabiya fir'auna da al'ummomin da suka karyata a gabaninsu sun karyata ayoyin ubangijinsu sai Allah ya halakar da su saboda abin da suka aikata na sabo ya halakar da mabiya fir'auna da nutsewa a cikin kogi dukkaninsu mabiya fir'auna da al'ummomin da suke gabaninsu sun kasance azzalumai saboda kafircewarsu ga Allah da haɗa shi da wani a cikin ibada wato shirka don haka sai suka cancanci azabtarwa daga Allah don haka sai Allah ya saukar musu da ita